Sashen Hausa na Studio Kalangoyo sama gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. raro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau Talata 31 ga watan Oktobar 2023. A cikin shirin za ku yi cewa a yau hukumar 'yan sanda a dogon duci ta gabatar da wata mugunyar kwaya da jama'anta suka kama. matakin rufewa da sakin gonaki wani batu ne da ya shafi kiwo da noma hakan kuwa domin kaucewa samun rigingimu tsakanin masu ruwa da tsaki na bangarorin biyu muna tare da karin bayani akan yadda abin kewa kana a doso sannan a rahoton musamman na yau zai kai mu a ma'aikatar kula da ilimin makarantun koyon sana'a a kargi bangu da ke jihar doson a yau magabatan ma'aikatar 'yan sanda a gundumar dogon dutse suka nuna wata magunyar kwaya da jama'an hukumar 'yan sandar suka kama kwamisar abdu ibrahim shugaban ma'aikatar 'yan sandar na dogon dutse ya yi wa aliyu bawa ƙarin bayani Kamen na farko ya shafi kayayyaki ne da aka hana sayarwa a Nijar da suka shafi Z dubu da ɗari na tabar bond da kuma Z ɗari tara da tamanin da hudu na shisha da aka kama a bisa hanyar doso a cikin wata motar kira Vewit. Kamen na biyu shine kilogram goma sha ɗaya na tabar cannabis da kuma ƙwayoyin diazepam da exol da aka kama a hannun wani da ya zo hucewa a matsayin soja yana da jaka irin ta sojoji da ya zo shingen bincike ya so ya gabatar da kansa a matsayin soja domin a bar shi ya wuce sai jami'an bincike suka yi masa tambayoyi har suka fahimci cewa ba soja ne ba da suka bincika suka ga adadin kwayoyin da suke tare da shi da yake son ya kai su maraɗi ya fito daga gaya. ƙudurin doka mai lamba sifili ashirin da tara na dubu da goma dangane da kiwo ya tanadi tsarin rufe gonaki da kuma sakin su wannan tsari na tsaro ya shafi kiwo da noma a lokacin da mana ana hana dabbobi su shiga gonaki domin kada su lalata amfanin gona amma da zaran an kammala girbi makiyaya na da izinin shigar da dabbobin su cikin gonakin saboda su ci sauran cimaka yayin da kuma suke karfafa ƙasar noma madam Hussaini umma firfin gunduma ta doso ta yi wa na hadiza hassan karin bayani jan hankali da muke ma al'umma ita ce bisa kan sakin kara shi dai sakin kara yana da lokaci kuma sun ɗauki alkawari za su gamu su haɗu su gani su ga kamar daidai lokacin da suke iya cewa za a iya yin sakin kara kuma in ya so region ita ce ta ƙarshe wadda za ta yi deside in ta ga duka kowace departament abin da ya haɗi sai su ji ba su gani in ya ci a lokaci guda a saki kara a cikin duka wannan a duka region kindo ko kuma a cikin region kindo so akwai wani bangare wanda a lokacin bai kamata ba a ce lokacin nan an saki karatun da su suna da damana ta baya ko zamana biyu to haka ne haka harka take tahiya ta sakin kara lokacin da aka tsaida na sakin kara kan lokacin nan ya zo ya zamanto kowane manomi ya tattare albarkacin gonar shi ya tattare abin abincin da ya yi ya sa shi ya ɓoye shi ɓangaren makyaya su ma muna ta jan hankalin su kiyaye sako dabbobin su cikin gonakan mutane a lokacin da ba a saki kara ba. Hukumomin karamar hukumar uh, UNITAS ta wato ta kara ko kuma sun kaure sun kuma a yoru inda kuma su gudanar da zaman taron su na kasafin kuɗi na uh, karon a farkon mako. Hukumar na fuskantar matsaloli musamman dakatar da aiki tare da abokan hulɗa sakamakon juyin mulkin da ya faru a Nijar. Almuminin eh, Muhammad magajin garin Inatas ya yi wa Abdullahi Ahmadu karin bayani. Mun taro a yau tare da zababbun wakilan al'umma domin neman hanyoyi da hali domin tafiyar da aikin kumin ɗinmu. Wannan zaman taron kasafin kuɗi zama ne da zai bamu damar tsara wani jadawalin aiki domin tafiyar da kumin ɗinmu da kuma cima maradun da muka sanya gaba. Wannan zaman taro ya zo daidai da rashin kwanciyar hankali da ke da nasaba da lalacewar tsaro da kuma juyin mulkin da ya faru. Wannan juyin mulki ya sanya abokan hulɗa da ke tallafa mana dakatar da taimakonsu sai da yawo imuwa da tarayyar turai sun sanya wa nijar takunkumi wannan ya sa abokan mu ba su iya taimaka mana yanzu ma'aikatar takardun ƙasa a gadas har yanzu tana fuskantar matsala dangane da jinkirin janye takardu ko kuma karɓar takardun aihuwa na yara duk da waye kai da ake yi sama da takardun aihuwa dubu biyar ne ba karɓa ba sai a jajibirin shiga makaranta ne iyaye ke ƙoƙarin karɓar takardun Adamu habib shugaban ma'aikatar kula da takardun ƙasa ya yi wa Anise Karim ƙarin haske. Matsalar da ma'aikatar kula da samar da takardun haihuwa ta Agadis take fuskanta shine iyaye ba sa zuwa neman takardun haihuwar 'ya'yansu sai sun kai shekaru bakwai lokacin da za a saka su a makarantar boko. A yau muna da fiye da takardun haihuwa da su kai dubu sittin na yara da ba a zo karɓa ba. Idan aka ce mutum ya ɗan dakata sai ya nuna bai ji daɗi ba. Alhali takardun haihuwar ya yi shekara bakwai ba a zo neman su ba. Mai saka hannu a kan takardun haihuwar kullo yana yi domin magance matsalar. A wani lokaci mun yi tsari muna zuwa a unguwanni mu faɗa mai unguwa ya sanar da al'umma su zo su karɓi takardun haihuwar 'ya'yansu. Wasu sun mamance da takardun haihuwar 'ya'yansu sai bayan shekara shida maimakon su ta meri sai su je mashara'anta neman takardun. rufe iyakoki da wasu kasashe makwabta suka yi da nijar na yin tasiri akan sana'ar masu gyaran injina a gaya inda wasu kayayyakin suka yi tsada wani al'amari kuma ya haifar da matsaloli ga masu gyaran wato na injina na gaya kamar yadda za ku shi azantawarsu da fadel alu Masu gyara da dama na da abokan kasuwanci mutanen da ke jigila domin zuwa Kotonu ko Lume. Amma tun rufe iyakoki abokan cinikinmu na tsaga waɗanda ke zuwa rangadan aiki da kuma waɗanda ke cikin gari. Sai dai mu roƙi Allah komi ya zo daidai domin jurewa waɗannan matsaloli. Akwai motocin Najeriya da ya kamata su zo nan amma har yanzu ba wadda ta zo. Sannan kuma akwai motocin da ya kamata su zo daga Benin amma kuma nan babu abin da ya motsa. Kayayyakin karahuna sun ƙara kuɗi saboda hanyar shigowa da su ne yake da wahala. Abin da ake sayarwa dala ɗari yanzu ya kai jika su masu sayar da kayayyakin da kacin musu yaya ne kayan suka yi tsada sai su ce maka kawo kayan ne yake da wahala. Wani labari da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana jiya 30 ga watan Oktobar ya sanar da cewa shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ɗauki matakin dakatar da kasashen Gabon, niger Uganda da jamhuriyar tsakiyar Afirka daga tsarin kasuwanci da ake kira agowa. Wannan mataki ya biyo bayan ayyukan keta hakkin bil'adama da kuma kasawar wato kasashen Niger da Gabon na bunƙasa mulkin siyasa da kiyaye doka. Shugaba Biden ya bayyana aniyarsa ta kawo ƙarshen matsayinsu na ƙasashen wato kudancin afirka da sahara da ke amfana da shirin agowa daga ran ɗaya ga watan janvier na 2024 domin biyan bukatunsu da na iyalansu mata da dama na gudanar da sana'o'i kamar sarrafawa da kasuwancin kayayyakin abinci a niger madam zulai muhammad bashir wata mata mai sarrafa kayayyakin noman a jihar zandar a kasuwar baje koli na kayayyaki da gabata na jimawa a yamai ta bayyana cewa matsala ɗaya ta take fuskanta a wannan sana'a ita ce ta rashin masaya a hirarta da hawa usman Muna sarrafa kayan gona kamar su hatsi, dawa da kunnuwan kuka da sauransu. Haka zalika muna sarrafa kayan garake kamar su seleri da pavron Mu muke noma su, muna saida su ɗanyu sannan kuma muna saidawa bayan mun sarrafa da farko dai na fara da noman kayan tsawon shekaru biyu wato a shekara ta 2021 daga baya ne na shiga fagen sarrafawa tunda na gano man baya shiga sosai muna saida kayanmu a kan facebook da su whatsapp wannan ne karo na biyu bara na je na a dosu lokacin a matsayina na manomiya amma bana na zo ne a matsayin mai sarrafawa matsalar da muke gani ita ce rashin samun kasuwa sai mutum ya soma ne zai ga abin yadda yake taya. daga watan janvier kawo watan september na 2022 kusan mutane 5,000 ne aka samu sun kamu da cutar zazzabin cizon sauro a arlit bana masu fama da wannan cutar sun kusanci mutum 6,000 da kuma dalilin farar wannan karuwa Ahmadu Dauda shugaban jami'an tsafta a Arlit ya yi wa Usman Umaru karin bayani. Ƙarshen damana mun sani dama akwai ruwa wanda suke kwakwance inda anan ne saburo yake aihuwa yake rayuwa. To kuma sai sanhi ya shigo. In sanhi ya shigo shi kuma saburon yana nan kuma gani sanhi wanda yake iskowa shi ma dai kenan ka gani sai ya ƙara samu wata rayuwa amma yana samun rayuwar ne cikin itace shifkoki wanga a nan ne yake koma kuma ya ci gaba da rayuwar shi eh, shi ne sa ake ganin cikin sanyi a arlit an yi yawan samun saburo vraiment par da damana da muke ciki dangance da mutanen da ake yawan wa gaskiya akwai yara ƙanana wanda an yi yawan kawo su ka gani kuma akwai mata mata masu ma suna daga cikin wanda suke yawan zawa sannan kuma akwai lattijawa sai na karshe matasa su dai baka yawan ganin su dai Bukin ba da kwallon zinari na wasan kwallon kafa ya wakana jiya litinin a birnin Paris na Faransa. dan wasar kasar argentina lionel messi ne ya lashe wannan kwallon na shekarar 2023 a gaban erling haaland dan kasar norvege da kilian mbappe dan kasar faransa zakaran duniya dan kasar ta argentina karo na takwas kenan da yake lashe kwallon sinarin a tarihinsa na buga kwallo a bangaren mata aitana bamati yar wasar kwallon kafar spain ce ta lashe kwallon zinarin a karon farko. sai rahoton namu na musamman karamar hukumar karkarar karki bangu mai tazarar kilomita 35 a yamma da doso na karbar sama da dalibai dubu takwas daga cikinsu rabi duka wato mata ne babbar jami'ar kula da ilimi a makarantar koyon sana'a a karkara madam amadu lamishi ta bayyana wasu matsaloli da take fuskanta wajen gudanar da aikinta a matsayinta na shugaba a hirata da nana hadiza hassan Ƙauyen Karyi Bango ya ƙumshi ɗalibai 426 a cikin su 'yan mata 2,061 ne. Ɓangaren Cangalo ya ƙumshi ɗalibai 2,368 a cikin su 1906 'yan mata ne. Sai kuma Gumandai sai ne da ya ƙumshi 'yan makaranta 806. a cikinsu 'yan mata 904 ne ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo tana da jimlar 'yan makaranta 8,170 muna cikin yekuwar rubuta yaran ba mu kare ba tukunna ko kuna da isassun malaman makaranta A ma'aikatar Kargi Bongo muna da malaman makaranta 106 muna bukatar tara. A bangaren Cangalo muna da 57 muna bukatar 12. A bangaren Guman da Saini muna da malamai 37 muna bukatar 12. A Jimirci muna bukatar malaman makaranta 33. Muna da dakunan karatu na siminti 83 biyar na laka da kuma 129 na zana. A Jimirci muna dakunan karatu 100 2017. Waɗanne matsaloli ne ma'aikatarku take fuskanta? Matsalar da muke fama da ita ta danganta da rashin sa yara makaranta cikin wasu ƙauyuka, musamman ma a ɓangaren mata akwai saura sosai, akwai koma baya kwarai a cikin da'irar. Baya ga hakan, har yanzu akwai wasu uwayen da ba su gane mahimmancin saka yara cikin makarantu ba wasu yaran ko da an rubuta su ba sa tahiya sai su koma gida in makaranta 329 ne wannan al'amarin ya shawa ku duba ku ga irin wannan al'amarin a cikin ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo gaskiya akwai matsala shi yasa ko da yaushe muke ta wayar da kan al'umma mu kuma babban matsalar da muke fuskanta bangaren ma'aikatar ita ce rashin abin hawa lokacin da aka koma makaranta ma sai da na hau moto don yin zagaye a cikin makarantu na ƙauyukan makwabta muna da matsala abin hawa kwarai da gaske kuma cikin wannan ƙauyukan muna cin karo da matsaloli masu yawa a ɓangaren karɓar kuɗaɗen kojes wasu uwayen ba su gane ba sauran kuma kawai ba sa son dai su bada ne amma duk da haka muna tsammanin cewa idan mun yi wayar da kai watakila za a samu canji amma kuma hakan baya samuwa dole sai da abin hawa. yawan samuwa yin. marala masu aure karshen labarin kinan a halin yanzu zan barku da salamatu kadiri dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store